Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25,49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ko makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirin mu Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da shirinsa da zaɓe ko naɗi amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud lalu. shugabannin kasashen yammacin duniya sun yi tsokaci kan gwajin makamin nukiliya nau'in ballistic mai tafiyar matsakaicin zango da iran ta bayyana ta yi nasarar yi amma tare da yin eh, takatsantsan shugaban amurka donald trump ya rubuta a shafinsa na twitter a jiya asabar cewa iran ta yi gwajin makami mai linzami nau'in ballistic wanda zai iya kaiwa ga isra'ila suna kuma aiki tare da koriya ta arewa matsayin da aka cimma ba ta da amfani shugaba trump yana nuni ne da matsayi da aka cimma a shekarar 2015 wacce ta ba da dama aka ɗage wa iran takunkumin tattalin arziki da aka saka mata domin ta daina shirin gina makamin nukiliyan nata ƙasar faransa ma wacce tare da ita aka cimma matsayar ta mai da martani a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajenta ta fitar inda ta nemi iran da ta dakatar da duk wani aiki da zai iya haifar da tarzoma a yankin isra'ila ma wacce kusan ita ce ƙasa da kodayaushe iran ta fi mai da hankalinta a kai ta bayyana gwajin makamin a matsayin tsokanar amurka da isra'ila da sauran ƙawayenta da faɗa wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afkawa mexico a jiya asabar lamarin da ya ta da hankulan jama'a yayin da ƙasa ke ƙoƙarin farfadowa daga girgizar ƙasar da ta kashe mutane kusan 400 hukumar da ke kula da yanayin ƙasa ta ce sabuwar girgizar ƙasar ta kai karfin maki 6.1 kuma ta shafi eh, wato jihar oaxaca da ke kudancin ƙasar ta mexico ne mai tazarar kilomita 360 daga babban birnin ƙasar wanda shi ma ya fama da girgizar kasa mai karfin maki 7.1 ranar talata da ta gabata wacce ta halaka mutane a akalla 300 hukumar da ke kula da aukuwar bala'i a kasar ta ce wannan girgizar kasar burbushin wacce aka gani ce mai karfin maki 8.1 a kudancin mexico wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane tara wato mutane tare da barnata dukiyoyi da dama wannan bala'i na baya-bayan nan da ya auku ya tilastawa masu aikan ceto jingina ayyukansu a cewar hukumar da ke kare farin kaya a ƙasar ta mexico wasu masana sun ce mai yiwa wata 'yar karamar girgizar ƙasa da aka ji a kusa da wurin da kore ta arewa take gina makamanta ba gwajin makaman nukiliya ba ne wani kakakin hukumar kula da yanayi ta koriya ta kudu ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa da a ce gwajin makamin nukiliya ne da an ji fashewar wani abu saboda haka muna ɗaukan wannan lamari a matsayin girgizan ƙasa in ji kakakin hukumar ƙasa ce na mata ce ba gwajin makamin nukiliya ba ne duk da cewa gabanin hakan ta ce girgizar ƙasar mai karfin maki 3.4 da ta auku da misalin ƙarfe 3.8 da wato rabi na agogon yankin wani abun fashewa ne ya tashi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau lahadi al'ummar kasar jamus ke kada ƙuri'unsu a zaben da ake tunanin shugabar gwamnatin kasar angela merkel za ta lashe a karo na hudu amma kuma akwai yiwuwar wannan zaɓe shine zai zamo karo na farko da jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya za ta shiga majalisar dokokin ƙasar ta bundestag a dama da ita tun bayan ƙarshen yakin duniya na biyu sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa jam'iyyar makel mai matsakaicin ra'ayin mazan jiya ta christian democratic party ta samu rinjaye da kashi 34 cikin 100 a kuri'ar jin ra'ayin yayin da abokin hamayyata martin schultz da jam'iyyarsa ta masu matsakaicin ra'ayin wato matsakaicin ra'ayin sauyi ta samu kashi 21 cikin 100 sai dai har ila yau akwai alamu da ke nuna cewa jam'iyyar farad alternative ko kuma afd a takaice wacce ita ma ke da ra'ayin mazan jiya na samun karbuwa inda ta samu fiye da kashi biyar da ake bukata domin samun kujera a majalisar dokokin kasar mai gaurayen jam'iyyu asali ma sakamakon jin ra'ayi ya nuna cewa ta samu kashi sha uku na ƙuri'un wanda hakan ka iya ba ta damar zama jam'iyyar ta uku mafi yawan wakilai a majalisar dokokin ta bundestag wani jami'in kasar india ya ce sun kara tsaurara matakan tsaro akan iyakar kasar da bangladesh inda jami'ai ke amfani da wani abun fesawa mai sa hawaye akan musulmi 'yan kabilar rohingya waɗanda suke gujewa rikicin da ya koro su da ƙasarsu ta miyamma domin kada su tsallaka zuwa cikin ƙasar ta indiya jami'an indiya masu kula da kan iyaka sun ba da hujja cewa sun yi hakan ne domin tabbatar da tsaron ƙasarsu wani babban jami'in ƙasar ya ce ba za mu so mu ji musu ciwo ko kuma mu tsare su ba amma ba za mu lamunci kasancewar 'yan kabilar rohingya a mu ba kusan 'yan rohingya dubu arba'in ne suka riga suka shiga ƙasar ta indiya bayan da suka ratsa ta bangladesh daga myanmar minista harkokin cikin gidan ƙasar ta indiya rajnat sin ya yi kiran da a mai da su ƙasarsu domin sun shiga indiya ba da izini ba yana mai cewa ba su bi matakan neman mafaka ba hukumomi a yankin portland na kasar indiya mai cin kwarekwaren gashin kansa sun ce sun kama wani jirgin ruwa a makare da makamai kamar yadda suka bayyana wa muryar amurka labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci ya yi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Yau shirin zai sake komawa ne kan batun Kur'an kiranyen da aka yi yunkurin yi wa sanata Dino milaye daga jihar Kogi. Da farko an yi tunanin cewa wannan batu ya sha ruwa amma kwaram sai ga kotu wadda ita ce ta dakatar da wannan yunkuri da farko da kanta kuma ta ce a ci gaba da wannan aikin. Wannan ya sa wakilin sashen Hausa a Abuja Hassan mai Maina Kaina ya tattaki zuwa ofishin hukumar zaɓe na ƙasa domin jin shin yanzu wani matsayi ake game da shirya jefa wannan kuri'a ta kiranye Hassan ɗin ya tattauna da mai magana da yawon hukumar zaɓe Alhaji Aliyu Bello kuma ya taɓo masa batutuwa dama da ke nasaba da wannan batu. Sakamakon samun wannan hukunci da ita kotu ta gabatar na cewar hukumar zaɓe na da ikon ci gaba da gudanar da wannan aikin eh, ƙuri'ar kiranye ita hukumar zaɓe ta fidda ma jidawalin da za a yi aiki da shi wajen gudanar da wannan kiranyen ta yadda aiki na farko kuma mafi muhimmanci shine zuwa tantance korafin da aka gabatar a gaban ita kuma zaɓe wadda aka tsaye da ranar 14 ga watan goma wato nan da 'yan makonni kaɗan kenan hukuma za ta je ta jihar kogi wannan yanki da mazaɓarsa take wato kogi ta yamma kenan don a gudanar da wannan aiki na tantance korafin waɗanda suka nemi a yi masa kiranye. to sai dai kuma a bangaren sa wato sanata dino melaye ya bayyana cewa zai ƙara ɗaukaka kala har yanzu to ban sani ba ko za ku jira eh, sai ya abin da ita kotun koli ta yi a babu wani cikas idan ya ɗaukaka ƙara damarsa ce sai dai kawai abin da jama'a ya kamata ta gane shine damarsa ta ɗaukaka kara kuma ba za ta hana hukumar zaɓe ci gaba da gudanar da hidimar da take gabanta ba muddin ba kotun ce ta ba da umarnin dakatar da wannan ba idan a ƙoƙarin ɗaukaka kara da ya yi ita kotun da ya kai wa ɗaukaka ƙarar sai ta ba da umarni a hukumar zaɓe cewa a sake dakatarwa to kaga ai da umarnin kotu ita hukumar zaɓe za ta yi aiki ba da samun labarin cewa ya shigar da ƙara kaɗai ba a baya shi wannan sanata ya nuna kamar cewar hukumar zaɓe ta ɗauki ɓangare a wannan matsaya inda yake zargin cewar kuma kunna ce sai an yi wannan kiranye me za ka ci akan wannan ƙorafi nasa wato ko ɗaya babu labarin wani nacewa sanin sa sanin ka sanin jama'ar najeriya na cewa an kawo korafi na a yi masa kiranyen nan ba hukumar zaɓe ta je ta sa mutanen can suka fito suka kawo wannan korafi ba sannan kuma hukumar zaɓe a bisa ƙa'ida tana da wa'adi da idan ta samu wannan korafi dole cikin kwanakin da ƙa'ida ta bada na kwana casa'in ta aiwatar da wannan aiki saboda haka babu wani hanzari da zarar an samu wannan kara kwana 90 kadai hukumar zabe take da akwai ta shirya waɗannan wannan aiki na gudanar da da ƙurar kiranye da haka hukumar zaɓe ba wai tana yin wani aiki ne da wata manufa ko sha'awa ba illa iyaka don ta tabbatar da tsayawa akan aikin da aka ɗora mata duba da yadda a baya majalisar da dattawan najeriya ta nuna cewar za ta binciki aikace-aikacen hukumar da shi farfesa mahmud yakubu ko shugaban hukumar zaɓe ta najeriya ya rike ta ted fund masu sharhi akan siyasar najeriya na ganin kamar wannan ka iya sanya hukumar inec ka iya sanya muku gwiwa wurin tafiyar da wannan aiki me za ka ce akan wannan gwamnati wato gaskiyar al'amari abin da yake faruwa shine korafi jama'a ke da akwai kawai amma abin da yake na asali na gaskiya sanin kowa shine abubuwa biyu ne suka zo kusan kace a lokaci daya idan waccar magana da ke gabata a gaban majalisar dattawa tana can a gaban majalisar dattawa kuma to ba za kuma ta kore cewar mu kuma daga nan kuma zaɓe kotu ce ta ba mu umarnin mu dakatar ba saboda haka umarnin kotu kuma zaɓe ta bi ta dakatar da wancan aiki yanzu da aka ɗauke umarnin kotu da haka kuma zaɓe ta dawo ta ci gaba da aikinta wancan lokaci da ya wuce ake ce kuma zaɓe ana maganar batu akan shugabanta da sauransu wancan korafi daban da kuma abin aikin da yake gabanta to yanzu misali idan aka shirya kiran ya dan majalisa ku za ku wani sabon zaben ne ko kuma ya za'i to abin da yake gaba yake yake na doka shine ita ƙuri'ar kiranye na farko dai ana yin ta a mazaɓar da shi ɗan majalisar ya fito akan a cikin kowace rumfar zaɓe da da can aka yi takarar sa, yadda magoya baya da waɗanda suke goyon bayan kuma a cire shi za su je su kada ƙuri'ar ko ya ci gaba ko kuma ya dawo gida bayan samun wannan sakamako hukumar zaɓe takan tantance idan har yawan ƙurƙun da aka gabatar sun kai a cire shi to taka rubuta takarda ne ga shugaban majalisar da shi wannan ɗan majalisa ke wakilci wadda daga baya sai ta sa lokaci ta kuma zo ta yi zaben cike gurbinsa to yanzu misali a wannan kes na shi dino yaushe ake sa ran za ku ɗauki mataki a'a ai matakin farko an riga an ambata ranar da za a fara dauka shine za a je a tantance korafin da aka kawo gaban hukumar zaɓe ranar ranar goma sha hudu ga watan oktoba da yake gabanmu za a je kafin ka ci gaba idan ka ce tantance korafi me kake nufi abin da yake faruwa shine lokacin da jama'a ta ta kawo ta kawo korafi ga hukumar zaɓe cewa tana son a cire mata wannan wanda yake mata wakilci akan buƙaci adadin mutanen da sunan na kinsu ya biyo cikin wannan takardar korafin kada ya gaza rabin adadin jama'ar da take wannan mazaba da haka idan sun kawo ba kawai daga sun kawo sai mu ce eh yawan ku ya kai saboda haka gobe a je a gabatar masa da ƙurar ranye ba za a ɗauki wannan jimla da ta zo da sauran kundin littattafan masu jefa ƙuri'a da ke wurin mu a je kowace rumfa a baza kundin jefa ƙuri'a masu jefa ƙuri'a su su goyi bayan suna son a cire ko kuma su ki goyon bayan cire shi wannan abin da ake yi shine verification kenan na farko wanda sai an samu wannan sakamako ne sai a kuma koma wannan mazaɓar a yi ƙuri'ar kiranyan da kanta wadda sakamakonta kuma zai tabbatar da ci gaba da kasancewarsa a kujera ko kuma cire shi. a tarihin siyasar najeriya a babayan nan hukumar zaɓe ta taɓa gudanar da irin wannan aiki kuma an samu nasarar kiranyen wani daga cikin 'yan siyasa? To gudanarwa daban nasara kuma daban ga hukumar zaɓe a yi a gama lafiya shine nasararta ba da wata ne wa ya ci kowa aka cire ba abin da ya faru shine a abubuwa a irin waɗannan matakai daban-daban a baya an samu irin wannan korafi na kiranye kuma an je an gudanar da matakin farko wasu ma an kai na biyu sai dai kam duk da ba a samu wanda aka cire ba to kuma zaɓe ba za ta ce ita ba ta yi nasara ba don ba burin ta ce in ta je a ce a wane ya ci ko wane ya rasa ba illa iyaka jama'ar da ta kawo korafi da shi da ake korafi a kansa kowa ya gamsu cewa an masa adalci kuma idan an samu nasara wato in an samu nasara aiwatar da wannan kuri'a raba gardama din misali shi mutumin da aka yi a kansa ka san lokacin an gudanar da zaɓe mutum na iya ɗaukar kara akan ya yi da kuɓe amincewa in an guda da irin wannan na rabar shi ma akwai yiwuwar mutum ya ɗaukar ƙara to ai ba a taɓa hana mutum ɗaukar kara akan kowane aiki da aka yi a kansa ba amma kuma wani abu da mutane ya kamata su gane shi ne wanda aka yi wa kwarar kiranye in ma an kai ga cire shi to ba kuma an ce an haramta masa sake shiga takara ba ne domin lokacin da ake masa kwarar kiranyen nan ai wani sashi na jama'arsa ce ta nuna cewar ya kasa a shugabancin da yake bata ko wakilcin da yake bata a majalisar da ta tura shi alabishi bayan an yi ƙuri'ar kiranye sai ya gamsu cewa zai iya sake takara ya kuma ci zaɓe zai iya shiga takararsa amma ɗaukaka ƙara kuma wannan rukuni a fanni ne daban wadda idan ya ɗaukaka ƙara sai ya kawo ƙorafin da ya gano a cikin aikin da ita kuma zaɓe ta gabatar lokacin da take wannan ƙuri'ar kiranye wadda bai gamsu ba. To sai dai abin mamaki shine yadda wasu 'yan jam'iyyar PDP ke cewa wannan kiranye akwai lauje cikin naɗi kuma ba za su goyi bayan hakan ba idan an sake komawa fagen zaɓe. domin kuwa tattauna wasu da mustapha nasir batsari muhammad ahmed bala mai gizo kakakin jami'ar pdp na karamar hukumar lokaja ga abin da yake cewa shi ma a matsayinsa na dan majalisa baya yin abin da ya kamata a matsayinsa na dan majalisa amma wannan ba zai canza mana ra'ayi dan yayi magana akan ma'aikatan state cewa a biya su hajji su wani ce zai da shi mu kuma mu yadda ba mu ya full democracy eh yanzu to amma ai sunayen mutane ne aka kai aka ce su suka sa hannu a dawo da shi kana ga haka ba gaskiya ba ba gaskiya ba ne saboda ba da mutane ba duk wanda ya ce maka an sa sunayen mutane mutanen ne suka sa sunansu da card number nasu na voter card kai yayi na'am su ne suka yi neman hanyar su suka yi masu da abun su suka cike form suka kira aina suka ce mutane sun samu amma babu aka babu wanda ya sa hannu ya ce a dawo da jino mai layi. Yau wato yana ce yanzu ko PDP mai yau hujja kuna cewa ba a tuntubi mutane ba. Ba a tuntubi kowa ba abin da ya sa na ce maka lai hujja mu ana amfani ne da mutane. ko kuma su ce sun da mutane su kawo video ko da suka unit by unit wannan unit kaza ne mutane mu a kuli namu da suka yi so dubu daya da dari biyar tona abu ne su zo su nuna mana wani mutanen sun zo sun daya layi sun ce a dawo da dino da layi gida abin da muke so kenan amma ba a yi aka ba babu inda aka yi duk wanda ya gaya maka aka karya ne shi ma alhaji muhammad atati boze sakataren kudi na jami'ar apc a jihar ta kogi bakin su ya zo ɗaya da muhammad bala mai gizo domin ko ga abin da wa mustapha nasir ba tsari game da wannan kurayin kiranyan. na apc hmm. ba inda ba a da local government ba ni ban ga inda aka yi layi cewa an yi wani referendum ba wato kuna ganin kaman ba gaskiya ba ne haka din ba gaskiya ba ne abu dai kawai mutane ne suka je suka zauna suka rubuta suka yi fotin su gina da sauransu kawai suka yi kwamiti kama su ku apc me matsayin ku na ya fi mu mu ba mu goyon bayan wannan abun ko da yake shi ma jino ya mana domin me ya laifin da shi aka saura ya sa wannan gwamna. to amma duk da haka da ya zo a kan abun gaskiya saboda Allah idan muka bari wannan abun ya faru mun sake asarar wani dan majalisa saboda haka mu jiran mu da referendum a muna so mu ga kowa a ranar domin mu mu ga lokacin da aka zauna a kowane yuni ko a kowane ward mutane suka zo suka ce su sun goyi baya ba kawai mun je an yi kuma tunda ba mu tattu wani mu masu rai ne ba dama a yi wani abu a jihar ɗinka ko a local government ɗinka ko a ward ɗinka ko a unit ɗinka da ba ta gina ba. To sai dai da yake sun taɓo gwamnati a kan wannan batu mun yi ƙoƙarin ji daga bakin gwamnati amma hakan bai cimma nasara ba. To masu saurare da wannan ne muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a wakilan namu da suka hada da hassan maina kaina da mustapha nasir batsari sai mai magana da yawan hukumar zaben aliyu bello da amir muhammad bala mai gizo na jami'ar pdp da kuma alhaji muhammad bozi sakataren kuɗi na jam'iyyar apc sai solomon abu da julie gresham da suka yi ɗawainiyar sa wannan shirin a faifai ni madugun shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. Yayin da manoma suka soma ɗiban amfanin gonakinsu, wata matsala da ke tasowa da wasu ke ganin ka iya kawo tangaɗa yunkurin samar da cimaka a ƙasa. Ita ce ta 'yan barandan kamfanoni da ke bin ƙananan gonaki suna sai hatsin da aka noma. Daga yau ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. yanzu haka kotuni ma aka soma girbe amfanin gona da hakan yasa aka soma samun sauki a wasu kasuwanni kamar da manatar a jan adama da taraba da ke arewa maso gabashin najeriya sunana muhammad bello sa'idu ina sai da masara wake gida dawa eh, yanzu dai masara tsohon masara muna sai da shi dubu goma sha uku sabon masara kuma muna sai da shi dubu tara eh, to yanzu dai ya fi sauki don da ana sai da masarar nan dubu sha bakwai tsohon abuwa ta zo kuma yanzu ana sai da ita dubu tara masara na sayi babban mudun nan dari hudu da ishirin na saya karama kuma aka ce min dari biyu na sabon masara to sai dai ku yayin da ma manoma suka soma girba abubuwan da suka noma wata matsalar da ke ma tasowa da kama iya kawo tangarda a yunkurin samar da cimaka a ƙasa musamman a jihohin da balahirar boko haram ta shafa ita ce mata yan barandan kamfanoni da kan bi gonaki suna sai hatsin da aka noma su dai waɗannan yan baranda kan zo da makudan kudade ne kasuwanni wasu lokutan ma har gonaki ahmad tukur jada na cikin shugabannin kungiyar manoma a najeriya ya kuma bayyana min abubuwan da ke faruwa a yanzu. sunana mantukur ahmed Ginda jada Kungiyar haɗin kan matasa na manoma na ƙasa gaba ɗaya har gona suke bin manoma da kuɗi ba magana ma yalwan abinci a ƙasa tun yanzu su jari hujja ne kuɗi kawai suke ne ba target nasu su raba manoma da amfanin su ba su farin kuɗi su ɗauki kayan kuma su kai kasa su dawa da shi a sashin da zai fi karfin manomin ma ba zai iya saya ba. To kuma yasa manoman ke sai da hatsin nasu? ba yadda za su yi domin suna bukatan kuɗi na karasar da wayansu ayyukan suna da fasin akwai rashin lafiya akwai kuɗin makarantar yara akwai dai hidimomi da yawa wanda dole sai sun raba da amfanin nasu su karbi kuɗi. Ku ba ku gargaɗin su ne? To ko kai ya za ka yi eh, eh, babu tallafi ai. ba maganin wannan su kamfanoni yanzu kokarin da muke su masu su kawo nasu kudin a tallafa manoma gwamnati ta yi masu hannu da shuni su yi mukun kungiyar shugabannin kuma muna dan ja amma ba ka da koya kake so ka ce kana son mutum kare sai da abinsa kai baka ka masa abin da zai gudanar da rayuwarsa ba to wai kowane illa hakan ke da shi ga samar da cimaka a ƙasa honorable abdullahi firimbe tsohon kwamishina manomi kuma masanin tattalin arziki ya ko bayan ila da ke akwai ga wannan lamari. To Abdulaziz irin wannan shine ake ce da shi an gudu ba a tsira ba. To irin waɗannan abubuwa gaskiya ba sa haifar da ɗa mai ido daga ƙarshe. Saboda da zaran an ɗibi waɗannan amfanin gonan an sai da su su waɗannan wanda suka sayar kamar yadda kullum muke faɗa har yanzu ba mu da manoma a Najeriya misali kamar yadda wasu ƙasashe wanda suka ci gaba za ka ga akwai manomi guda ɗaya wanda zai iya ciyar da jihohi da dama to amma a najeriya har yanzu hata gwamnati kanta ko da a ce ta buɗe filin noma ne har yanzu babu gwamnatin da zamu ce za ta yi tinkawo za ta ciyar da local government guda ɗaya ko kuma in ta fitar da amfanin gonanta ta sayar wa al'umma zai sa farashi ya zanna farashi ba zai haura ba to duk lokacin da aka zo aka sai da amfanin gonan nan wa ainihin wato waɗannan 'yan kasuwa da suke saya ko masu kamfani ne da sauransu to daga ƙarshe fa manomi kuma in ya sake dawa zai zai nemi abin da zai ci wato gab da damuna kenan to wannan lokacin za ga amfanin gonan kuma sun koma sun yi tsada sannan kuma masu sayan ma za su yi cikin wahala an koma gidan jiya kamar yadda na gaya maka wannan shine an gudu ba tsira ba to waɗannan kamfanuka da suke irin waɗannan abubuwa ɗin maimakon da su rika ajiye kuɗi kawai domin sayan waɗannan amfanin gonan da yana da kyau su dai su bude wata kafa ko wata kofa da za su dinga tallafa wa manoma idan suka tallafa musu ta yanda misali idan manomi da zai nome hekta guda ɗaya ne kawai to sai a tallafa mai ta da zai iya noma hekta biyar hekta goma ko ma sama da haka to kaga a wannan lokacin dole za a shiga wasu yarjejeniya a wannan lokacin ne za ka ga cewa da wannan hekta ɗaya da za ka ke sayarwa domin ka zo ka sayar ko kuma ka yi don ka ci da iyalanka to yanzu ka da abin kaga su mabukata wato masu kamfani da waɗannan 'yan baranda ɗin za su amfana wajen saya shi ma kuma manomi zai amfana wajen sayarwa kuma abin da ya ajiye domin ya amfana da iyalansa da sauran abubuwan shi na yau da gobe bai taɓa wannan ɗin ba to saboda haka gaskiya batun a ce yau ma manoma sun sai da amfanin gona su musamman mu arewa maso gabacin eh, ƙasar nan in ka duba mun yi fama da tashin hankali a yanzu haka da nake gaya maka da dama daga cikin manomanmu ka ɗauki jihar adamawa alal misali gefen madagali gefen mubi da simicika kai da ma wasu bangare har yanzu na cikin jihar adamawa ba ko ina ne manoma suke iya zuwa domin su je su yi kawo yanzu dai babu wata dokar hana kamfanonin su siyan hazi daga hannun ƙananan manoma to sai dai kwatuni ma wasu jihohi suka soma ɗaukan mataki na ganin ba a shiga mawuyacin hali ba kamar yadda kwamishinan harkokin noma a jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da rikicin boko haram ta fi shafa amadu waziri ke cewa muna kokari mu ga yadda manoman mu za su sai da komai sai dai su sai da wa'anda za su nuna eh, alaman suna so su kawo da hannun jari adamawa don su kafa masarrafin eh, albarkatun gona nan gaba mu fara da wani relationship da su kenan tun yanzu hmm. eh, and then eh, mu ainihin gwamnati za ta riga monitoring yadda abubuwan ke tafiya in ya kama a wani lokaci nan gaba mun ga za mu shiga illa na rashin abincin da yadda ake fitar da shi to za mu yi wani abu amma a yanzu haka ba mu so mu tsoratar da masu za su sai albarkatun eh, noma da manoman mu ke girba za mu kuma so mu kawo manoman mu matsala ta sauce iri. Koma da menene dai hukumomin cimaka dai sun sha magagadin cewa muddin ba tashi tsaye ba to fa da za a iya fuskantar karancin abinci a arewa maso gabashin Najeriya sakamakon cewa wannan tu'anati na Boko Haram ya mako raba manoma da dama da gonaki. Ibrahim Abdulaziz

sa maku kan noma na zo gare da ni ya beku domin ku rike aikin noma. Na zo gare da ni ya beku domin ku rike aikin noma. Malam himma da ABCD garba mazajen aikin noma. ku ne lalle ni ya be ku domin kun ka aikin noma. Sai ku faɗa masu in zamani yanzu ka babu sana'a sai shi. Illallahu sani sai Allah malam babu kalamin noma. Sani sai Allah yau ne ka ba ku kalamin noma. Ya bi fatoci wa dillanci karku sake bisa aikin noma. lura da zamanin zamun na yara gida manya na gona. Lallahu sani sai Allah malam babu kalamin noma. Sa'a baba uba ai yaro kana da sai ka tafi gona. Lallahu sani sai Allah malam babu kalamin noma. Ta bai da uban shi da mata sun kila lura al'amari. uwa sai sun yi shari'a in mun tashi gaban rabbani. malam Sun goye mu suna ban nono in ka girma tsaya kai noma. Sun goye mu muna masu zawo da tumbuɗe da amai da fitsari. Illallahu sani sai uwa da uban ka ka mata ta bi mijin kiki tira. sani sai Allah malam kala min noma. Kwaki uwa da uba ya tafi sai da uwa da uba aka tira. sani sai Allah sani sai Allah bari in babu kalamin noma. Ya fi fataucewa dillanci kar ku sake bisa aikin noma. kake kai ta noma jan ta sabin ka gidan mai noma. Dole na. Idan ballan ta kuɗa kanka ta In sarki kake kai ta noma dole ka zo ga talaka ka roko. In falake kake kake ta noma ka kai riba ka ka ba mai noma. Allah sani sai Ba ka da riba kana inda mai noma malamai ku bi aikin noma noma na kama muku fama sai da gida ai sai mai noma mace da yunwa wata tsaye da gida a sai mai noma Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.